Shekumar wanda aka daɗe ana jira ya fito a wannan juma'ar a gidajen fina-finai a ƙasar Indiya. Bayan da a da can baya aka ɗage nuna fim ɗin domin baiwa fim ɗin sanjeri Laban Sali mai suna Fatmavat damar cin kasuwar ranar bikin zagayowar kasancewar ƙasar Indiya jamhuriya. Fim ɗin na Akshay Kumar wanda aka shirya akan yadda ake tsangwamar mata a ƙasar Indiya bisa batun jinin al'ada daga dukkan alamu fim din ya samu karbuwa a wajen jama'a ganin cewa dama a kashe kumar ya kasance mai yin fina-finai da ke da tasiri ga rayuwar mutane. Wannan fim lalle ya bayyana irin yadda ya kamata maza su kula da rayuwar mata. Ba a ganin su tamkar abin kyama ba idan suna al'ada kamar yadda yake a wurare da dama a ƙasar ta Indiya. a baya ya fitar da wani fim mai suna toilet ekprem kata fim ɗin da ya taɓo batun yadda jama'ar ƙasar ta indiya ke yin bayan gari a wuraren da basu dace ba ganin cewa shahararren jarumin na bollywood baya ga an karar da jama'a akan sakonnin da yake son miƙawa ga jama'a haka kuma yana da dabarun nishaɗantar da jama'a cikin fina-finansa ganin irin wannan ƙoƙari da jarumin ke yi a fina-finansa a cewar waɗanda suka kalli fim ɗin a ranar farko sun ce lallai ya cancanci a yaba mishi inda suka ce ya tabbata jangwar a bollywood